والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم عشرين دا هدو أتمنى وطن البركة أنا أزمي لا هجرة دبو دار دا دار بعين دا اخو wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan hudu na bature dubu biyu da ashirin da biyu a wannan masallaci na albarka da ke unguwa uku na abubakar sadiq muna tafsirin alkur'ani mai girma tare da iyayenmu mata a karatun من شغل سورة يوسف فلا أن تغضى وجاءت نعم وأن تبع وجاءت سيارة نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأملا دلوه قال يا بشرى نعم. قال طاعة والله عليم بما يعملون نعم وتروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين نعم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدنى دلوى قال يا بشرى ويا بشرى هذا غلام وأسروه بداءة والله عليم بما يعملون كذا آيري أتعبار أمر العبار كنا يبدأ أتو جبر ما فكان وان النبي يوسف da yadda ما هي gurin suka nemi tafi da shi ko kuma sun tafi da shi an yi shawarwari wasu su a kashe shi kala kayan minhu la ta katilu yusufa wasu su a jefa shi a rijiya zawabatul jibbi ƙarshe dai aka yanke cewa a jefa shi a rijiya masu ɗan sauƙin ra'ayi ba don komai ba saboda kashe shi suna ga kamar ba shi ne zai zama mafita ba suka ce an tsince ta an yi gaba da shi an zuta to ana akwai abu guda biyu da ake so a duba abu na farko kar ku manta abin da ya faɗa a baya annabi annabi yaqub ya san halin jama'a kuma ya san halin ɗan annabi yusuf yasa yake karka zaya musu wannan mafarkin nasa la ta ƙasu suru'iyata ala isra'atuka sai ya kido nasa kaida yanzu da ya gaya musu mafarkin da ƙera sharrin da za su masa ya fani ko ba haka bane idan suka hango zai zama kaza zai zama kaza zai zama kaza kamar kuma yaƙi ne da Allah fada ne da Allah hasada shi mai hasada kuma yana fada da Allah ne sai ba zai iya ba ma'ana don me Allah ya masa kaza don me Allah ya masa kaza don me sa alhali ba ni ne ya kai na ba ba ke kika yi wa ba abu na biyu kar ku manta Allah yana jarrabar mutum kan abin da ya fi so ko kun gani abinda ba ta so ba ta kafa Allah yake jarabar ta da shi ba me yasa ba jarabar ta kai sauran ayan ba sai wanda ya fito ya fi ƙaunar aka aika wanda kullum da shi ke kwanciya ya Allah ya jarabe shi aka ɗauke shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kan ma aka jarabe shi a kan Aisha fito ya fito ثلاثه درجات عشان النبي اساس النبي ابراهيم كمان درجات عشان كان بيقول وينكس وهكذا رضا الله abin da kake so kake kauna sai a jarrabe ka da shi ko a hana ka shi shiga cin shiga rashi wanda suka jarantu da shi suke so a auren to iyaye su ce kar ma su sake kawo maganin shi wallahi ko da wasa ko ba ka wani ko ki ga wanda ba ka so din shi ake so a gidan ko ba ka zaki ko kuma kai wanda kake so sai Allah ya hana ka kai kai kai ko ta ce ita ba za ta yi ba ta so ko iyayen su ma ce ba za su ba ta ba da ba a yi ana yi wannan menene jarawa dan a gada a test na imani a ga wanda zai tsallake Allah ka sa mu ci jarawa to anan wannan rijiya tsohuwar rijiya da aka jefa shi an ce ya yi kwana uku a ciki matafiya sun zo ba su wuce yara ayari suna tsayawa a gindin gurin su ɗan ci abinci su sha ruwa su yi ɗan kwana biyu shine waje a sayyara ton. sayyara ana nufin ayari matafiya wari waridahum sai suka aiki wari mai ego musu ruwa je ka yi mana ruwa mu sha mu yanke hannu ni kaza fa adla adla sai zira dalwa dalwa hu shi sa guza su ce mata dalu bokiti ake ce mishi dalu adla ya zira sai ya zira guzar shi a cikin rijiya annabi yusufa sai ya dama yana neman mafita an zuro igiya sai ya rike shi kuma ya zuro jinayen yana zuwa sai ga mutum in ce ce ba sai su tafi shi gaba <laughs> ba lantana ɗan da ya gani wane wane mutum wanda in cika ga kyansa za su ɗauka aljami ne ya tantance da haka amma duk da haka ya daure ya janyo shi da yake Allah ya kaddara zai fito ya ce ya bushra ya bushra ya hauka ƙira'a wasu ka ce bushra ya wani ne daga cikin mutanen da suke zaune da shi ya ce ya kai bushra haza gana ga wani yawo na kunsa a cikin rijiya an fahimta samana maganar malamai da su karfafa ta ba a ya bushra ya albishir ya farin ciki ya bushiraya ya farin ciki na ya albisar dina haza gulam wannan yaro ne da ta ya ji kuma wannan yan uwan nan shigar kananta an ce ba su bar gurin da su ma suna daga can gefe duk kwana uku nan da ya yi ba su bar dajin ba suna so su gani da zai faru har ma ana cewa wai wai wai kan za su kira shi yusuf in ya ce na'am yana da takwara su fitar da shi sai a ɗago duwa a ta jefawa aka ce sai da mala'ika jibril ya zo hana shi cewa ka daina amsawa sai su ɗauka ta mutu ya haƙuri ta to aka ce suna gefe aka ɗauko shi sai suka yi maza suka ce ai bawon ne ba sai ɗansu ba ne ba sai ɗan uwansu su ne bawon shi ne faɗa waye shi kuma ya shiru bai ce kome ba wa a sarroho kun gani bai bawa a can sai suka sirranta shi suka ɗore su a matsayin kadara su kayan sayarwa ne Allahu akbar cewa ɗan kayan sayarwa ne bawan mu ne wallahu alimin bima ya amalun duk abin da suke Allah yana sani Allah masani ne game da abin da suke aikatawa ma'ana kama ne bai wa annaba haƙuri kuma ya haƙuri da halin da yake ciki kai ma da kike karatu ki haƙuri Allah yana sane da halin da yake ciki kamar da yana sane da halin da annabi Yusuf yake ciki da wanda ya Yaqub aka jarrabe shi kila kuma da rashi gaba da rafi da to uwar uban ya rikice yana ta kuka tun da aka ɗauke shi sai da yake karafa ta ce arba'in ba ta haɗu ba arba'in ko sama da haka har ya makance saboda tsabar kuka da bakin ciki ko uwar kuma fa ba a faɗi labarinta ba amma ke ma sun san tana cikin damuwa wasarauhu kun gani ɗan uwan sai suka sayar da shi bi samanin bakti da ɗan kuɗi ɗan kaɗan ba wato wanda bai kai ya kawo ba na kasassu na ce baksu bi mana an nafas kamar da Allah ke cewa fala ya kafu baksan fala ya haka me yasa suka so da shi da ɗan kuɗi ɗan kaɗan saboda dama ko kyauta ma aka ce za a tafi da shi sai dama ala ta tsaune dama wa kanu fihi min az-zahidin wa kanu fihi min az-zahidin dama sun tsane shi dama game da shi ba sa sa gudun sa suke yi to sai aka ce ga dan kudi in zai kai miliyan ɗaya aka ce ga dan dubu ɗari ku sayar mana shi a guje dama mai neman kuka ne aka doke shi da kashin awaki sai ya yi ko da aka ba ku damuwa ba to sai da aka sai suka tafi da shi misra sun yi hanyar misra da aka je misira sai sarkin misira ko wazirin misira sai sai shi na'am وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه ولنعلمه من تأويل الأحاديث نعم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذي اشتراه sai wanda ya sayi shi min misra wato a san misra daga misra ɗin shi ne babban waziri babban na hadin damin sarki sai ya faɗa wa namira a cikin ya ce matar shi wai sunanta zulaika inda ake faɗa shi kuma sunansa ko katune ko makamancin haka sai da aka sai ce matar shi akire ne masuwa ya yi firata game da shi ya fahimci wannan yaran na daban ne wannan yaran na daban ne wannan yaran za a yi wani sha'ani a kan shi sai da aka yana zuwa ya ja mata kunni akirni masu yahu ki mutunta ki mutunta makomarsa gurin zamansa ki kula da shi ki sa ido a kansa lalle lalle wannan yara akrimi maswaku duk wata kulawa ki ba shi a sa'an ya faɗi to yi ma amfana da shi ko ya amfani nan gaba auna tafi da huwa da ko mu rike shi a matsayin ɗa dama ba ta haihuwa kamar da asiya bintin muzajir ta gaya wa فرعون فلا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا بأن قرة عين لي ولك لا تقتلوه وانا سمي إذا ما يقولون كما غيرك ترك تشيش وأنا يعني هذا الشيء الذي يوسف بجرمة بدرجة بمرتبة بمطي كما زي كلا بشيء سما دي بيش كلا وادا wanda yake tunanin ɗansa ne kuma haka yake so matar ce masa akrimi masawa a sa an yin fa'ana au na tafi da walada ubangiji yake wa kadalika makkanna li yusufa fil ard haka muka ba wa yusufa dama a ban kasa wato ya sami nutsuwa ana tunanin an baro shi da iyaye to ya da dafa iyaye ne amma bai shiga matsala ba bai shiga wahala ba bai shiga halin wani wani asu ba bai shiga halin kakani kai ba an fahimta sai da yana cikin daraja da martaba kuma a babban gidan kuma imratul aziz imratul aziz mata minista fa ministan misra duk matan garin a karkashin ta suke duk matan gwamnoni matan kaza duk ita take dinin din kuma yana gidanta ko mai gidan yana sarki ita ma an ce lalle lalle ka kula da shi sun ga za ta ba shi kulawa ta musamman da haka bai shiga uku ba na ya lalace na fata an gani wani nu'allima zai min ta'wil a ahadith kuma dan mu sanar da shi fasara mafarki Allah ya sanar da shi fasara mafarki duk mafarkin da kika yi kika zo zai fasara miki saboda wahayi ake mishi Allah ya ke sanar da shi والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما معنى والله غالب على أمره شيء أن الله يكي سيكاي سيكاي وبعث بني إن الله يكي سيكاي سيكاي إن يكي بغاك بكون بغاك بغاك ma'ana duk yadda duniya take son ka in بغاك بغاك بغاك بغاك ba wallahi ba za ka ba in ku Allah yake so kai shi kenan an gama kuma abin ya dace da isra na musa mahaifiyarsa da ta haife shi aka ce ki sa shi a cikin akwati ki je ki jefa shi a ruwa a wannan daren Allah ya ce inna raduhu ilayki wallahi za mu ga miki da shi Allahu akbar wa ja'iluhu min al-mursalin kuma za mu sanya shi cikin manzanni ta yarda ta amince tun da Allah ya ce zai dawo da shi zai dawo da shi sai ya ƙi ta je ta jefa shi a ruwa amma abin da ya ba ta tsoro da mamaki yaron da an guje wa fir'auna sai ga shi mutanen gidan fir'auna ne suka bince shi kuma aka ce an kai shi gidan fir'auna dole hankalin sosai wa asbaha fu'adu ummi musa fariha in kanat la tudri bihi laula arbatna ala qalbiha laisa kuna min al-mu'minin tawayi gari hankalinsa tafiya zuciyarsa duk tunaninsa take to gidan da nake jin tsoro yanzu ma can aka kai shi ko a kashe ko a yanka ko a kaza yaya za a yi ma a kawo yaro a akwati daga ruwa a ce ma ba a yanka shi ba an je gida ma an yanyanka yuzabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum ina ga tsintaccen yaro hatta yi kiris Allah yake ta je ta bayyana shi laula an rabatna ala qalbiha ba don mun ɗaure zuciyar mun hana ta ba ta ne ta ta ba da labari litakuna min al-mu'minin to karshe kuma sai da Allah ya dawo masa da shi cikin ruwan sanyi ba kuma ruwan sanyi ba ita take sha da shi ma ake biyan ta sai ta ce da ƴar uwar annabi Musa ya yasta ki je da kina zuwa gidan fir'auna wata aikace aikace ki je da wasa da komai ki gano mana shi din ne kuwa kuma yana nan da ransa wa qalat li ukhtihi kufihi fa basarat bihi an dhunubin wa hum la yash'urun daga nesa ta rika hango shi ko kuma daga gefen ido an dhunubin da sani da ta tabbatar musa ne wannan jaririn kuma aka ba ana neman mai shayarwa ya ci karɓar nonon kowace mata sai ta ce na san wasu gida hal a lokun ala ahalu baitin ya kulu na hula kuma hula hula su ba akwai wani gida da misali lallai za su kula muku da shi kuma uwar zai karɓi nonon ta tana da zaƙin nono kuma babu shakka za ta kula muku da zahun lahu na su ba ta ce a kama ta ya ka kama ta shi za a yi za a aka arrestin ɗinta za a tuhumce ta ya ake kika san wannan gidan za su kula da shi ya ake kika san kaza sai Allah ya kinta mata wani tunani sai ta ce rashin rada abin da ya sa wannan gidan na san su da ƙaunarka da sanka duk abin farin cikin da kake so suna so shi sa za su kula muku da shi sai aka tafi ta aka ce ka su je ki nema kaga ta samu wayar annabi musa ta kira cewa to ga aiki ya samu ana neman mai shayar ya ci zo ki shayar da shi kuma a biya ki ta zo tana ba shi nono ya karba duk ya ta karɓar na kowace sannan kuma aka yi lada ake biyan ta duk sati dubu kaza kuma ɗanta ne Allahu akbar daɗi kan daɗi kenan kun ga gaskiya Allah in na radohu ilaiki kusa ba mu dawo miki da shi za ki farin ciki sai da haka ta gama shayar da shi kuma da kuɗi to wallahi wannan yana nuna in kika rike Allah kika bi Allah kika yi ilimi ba abin da Allah ba zai miki ba to shi ma Allah ya mutunta shi to wallahi ghalibun ala amri Allah marin jayi ne akan lamarinsa duk abin da yake zai zai ba wanda yake gagare shi walakin na tsarin masu la ya'lamun mafi yawan mutane da sani da ba a faɗa da Allah ba a mutum hasada in ka ga mutum cikin ni'ima kawai ka ce noma Allah ba mu shi kuma Allah ta ya shiru shi kenan amma jin haushi ba na ta bane bakin ciki ba na shi bane na walamma walamma وعلما نعم وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده بيكي جرمانسا يرمى تكتكم متى شي ثوري أنغاني هو آتيناه حكما وعلما sai muka ba shi annabta da ilimi annabi musa ma ne aka ce walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma وكذلك نزل المحسنين في مناك ولما بلغ أشبه آتيناه حكما يا وعلما بابا أبو الله الذي بكى إلمي بأن بابا أبو الله الذي درجة بشكل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفست فيه ظلم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما الله أكبر هو من باش حكمت بعلمي وورث سليمان داوود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء ولا و... و... و... وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل العظيم الله يبارك إلمي وعلمنا وعلمناه كان أتى لبوس لكم لتغسلكم ليغسلكم من بعثكم فهل أنتم شاكرون ilimi ilimi ilimi babu sama da ilimi wallahi duk duniya duk abin da za ki karatu ki ilimi ki sani to babu sama da ilimi jahili ko uwarsa ba ta alfahari da shi ko shi da kanta ba alfahari da kansa jahili ko ba su da rana ko ɗan amma ilimi yana da rana inna hadha al-ilma la yanfa'u dinan wa dunya ilimi yana da amfani a duniya da lahira ko ba ki taba ganin mai ilimi ya tozarta ba ko dan shi ya tozarta kansa Allah mai ilimi baya tozarta duniya da lahira amma jahili ba a'udhu billahi min al-jahl a'udhu billahi an akuna من الجاهلين الله تقول من الجاهلين وانا شيء اقول له الله يتوسع وانا ابدا من كمانا نعم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إن أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون نعم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه نعم. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء نعم. من عبادنا المخلصين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هيت لك هيت لك هيت لك هيت لك دي يا جراءة وقالت هيت لك هيت لك hintilat haitalat zittilat wannan ya dan a sa mata hamza da zama zittilat duk akwai malaman da suka karanta da haka وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت زيت لك وقالت زئت لك duk malamai sun karanta قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون يا ذا مسوري يا ذا متاشي أجد أن ما تاسو لا يخا كما يبقى شيء ita kuma yanzu sai shigararta kun ga wai girma ya faɗi rakumi ya sha ruwan ɗan tafi girma ya faɗi yaron da ya taso a gabanki sai suka rike shi aka ce akirni masuwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada to duk ta ga tana kaunar shi tana son sa ba kuma so ka daga da fasikanci ma al'iyadu billah yaron gidanta wannan yana nuna da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam dole ne a rayuwa a yi kafa kafa da ni awalan ikhtilaf na biyu alkhalwa alkhalwa haramun ne yawan cuɗanya maza da mata a zai haramun ne na biyu keɓancewa tsakanin matar da ba mu harramar ta ba harke ce ainihin zuciya ta iskilin ta ko ƙur'ani mata ta ce ta daga karanta mu a gidana daga sai sai ta a'a idan ba in mijin kina nan ko ƴaƴanki in kina nan amma ba daga mun ke ba ai malam ka ta ne sai za ka daga biya min sai ko tafsiri dai da sarki ya hakuri ko ko ya halatta ba halatta ba idan ke zuciyar ki kilin kila ta tara kilin ba idan ke nace kuma ba kilin ba ke ba kila nace kilin ke kuma annabi ya ce mutum da bai taɓa keɓanta da mace ba sai shaɗan ya zama ne na ukun sun ji manzon Allah ma fala rajulun bi imra'atin illa kana shaytanu thalithahuma kuma yace duk wanda ya imani da Allah kar ya ke keɓance da masu da ba ta ba illa ma'aha bi mahram ko da muharramin ta saboda mace keɓani ya ce sai yadda Allah ya tsare فتقول إن النساء شياطين خلقنا لنا نعوذ بالله من شر شياطينك حكمين <laughs> يا قيس وإذا ما تشبهون يا ثامنك إن النساء شياطين خلقنا لنا أما كما ربي فتقول إن, إن النساء رياحين خلقنا لك فكلكم مهتاج إلى شر الرياحين ومن يتماتى شيطانون أسهل ثامنك yake uzu billahi min sharri shayatin Allah ya ce mu sharrin shaytani sai ta ce a mata da yafi ne kayan ƙarfi ne da aka halatta domin ko kowane namiji yana so ya sansani ƙarfi ko ba ya so wa kullukum muhtajin ila shammin rayahin amma dai abin da yake so shine ka tsare sai Allah ya tsare ka yanzu wannan annabi ne annabi ne amma ga halin da ya shiga kuma ba yanzu ba ta haɗe tana fitiliya da su amma ta kai yanzu ba za ta yi haƙuri ba an ce ta kukkulle gidan an ce gidan na yana da zaure zaure soro soro guda ya zama kowanne su da kasa ka kasa shi kuma gidan yana ganin ɗanta ne a gurin ta ya taso bai yi ta ɗanta ba Ba ka taɓa ta saba kwalliya ta yi shigar da take ganin za ta yaudare shi sai ta ce shi ma ya je wanka ya je wanka sai ya sani yana ganin uwarsa ce da ya fito sai ta ce hai talak hi talak wannan duk ya zo a yaruka da ɗan daga na laraba ma'ana kai nake jira na jarabtu da kai kaza kaza da sauransu sai ya fahimci me take nufi sai ce ma'azallah Allahu akbar ma'azallah wannan kuma jarabawa jarabawa annabi ya faɗi mutane na bakwai wanda zai sa ta inuwa ta ranar da ba wata inuwa ta ita wallahi ba kowa zai iya tsallake wannan jarabawa mata kyakkyawa ko kuma mai matsayin haɗaɗɗiya komai ya ji ko da ta ce hai falak kuma a gurin da ba wurin da zai ganka illallah jalla fi ula a ce ka fi tsoron Allah ka tuna da Allah Ha, ba kowa ba ne Allah ka ci gaba da tsarin Allah kar ma ka jarrabe mu da irin shiga irin wannan matsayi ya faru ba ɗaya ba biyu ba wallahi wallahi akwai wani da yake gaya ne don ku gane sirri abin da annabi ya faɗa gaskiya ne wannan ni da su ke gaya wallahi ni da su ke gaya Allah shi ne shaida yace suna harkar siyasa kasa akwai mata yin siyasa wanda suke jefa kansu siyasa su yace yana zuwa gidan matar tana da a sama mijinta a sama yake ita kuma a ƙasa yakan zo su tattauna harka ta siyasa ka ba ta ma siyasa ce bugun ta ni babban shi ma yanzu ya zama babba da ban faɗi sunan sai duk sun zai Allah kuma ya inda zai da yana magana da nake ya san da shi nake yake matan nan sai wata ran dare masa a gidan da dare a shan gidan ya shigo har ya kulle kofa ya hau sama ya shiga ɗakinsa ya fito ne tafi take ta sai ta yan kulle gida sai ta ce to da Allah ya kwana a nan gobe da safe sai ta ya ce a daren sai ta nemi fasikanci da ita a daren kuma wallahi ya yi kan ya ce ba dai ba ba ba ni yake ga wani na rantse da girman zatin Allah ya ce malam yanzu ya za a yi لا تعيد على صيدانش انت بس خيام اما ايه ده كاري جاتي انت تعيد كما تبير جان فان انت إيه، كدوم تعوني جدام جدام جدام إيه، جدام إيه، اه اه بدي ايوه لكن في عدد السومة كل جان يدنيو شي بي جدا نير حتى لفا والله شو انتس الخلوة والعياذ بالله الخلوة كرتي يبدأ wani ya zo ya ce wai yarki a je cikin mota a yi a cikin duhu a kuma ko gidan kuka ba su a cikin gida to a samu gurin ana gaggagawa ana gani kara ta yi suna samu daga shi sai ita a gidan sai ba ta wallahi da ka sani wannan ma duk mun samu labari wani ya ba ta yar mutane a gidan uwarsa da ubanta kina gana suna ɗaki suna can wallahi ya ɓata amma ya zanta wurin da kowa ya rika gani in dole sai an yi zanta kuma ba da daddare ma da rana kwata da yamma ko da safe kuma sau a wata dan ubansa kar ya sake da yayin ɗaya sai bayan wata ɗaya da ya zo sau uku kuma shi ke nan sai magana a wurin sai ba ta wani to me ba fara magana ce ta aure shi ke nan a zo a yi in ba za a yi ba a yi gaba an ba haka da kira shi ke biya ta kira shi da na sani na taba ba ku wani labari a nan ba ku manta ba labarin wata yarinya da aka ja ta can wani gidan wanda na rantsa muku da Allah wani shi ma abin da mun sani ne wanda abin ya faru ne a nan cikin birnin Kano a Fajr wani bawan Allah ustaz wanda muke kai masa dinki duk wato shi ya koya musu qur'ani a ajin su tun tana karama har ta sauka ta haddace wani izu arba'in yarinya ne ka tarbiyya ga ladabi komai alhamdulillah ta je boko ta je islamiyya kullum da qur'ani ta yace yana son ta bi aure ta saboda ya yaba da hankalinta iyayen suka ce sam ustadu ba shi da kuɗi ta ce inda ni kuma wallahi ina son sa ta ce sam ba zai yi ba a halari za su ci ko a samari ki je ki nemo miji za ki nemo ya sai bi ba mu ba mu da auren ki bane ta ce Allahu akbar dama annabi ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير wanda kuka yi da addininsa da mutuncinsa da tarbiyyarsa da nagartarsa da sana'ar shi in ya zo neman aure gidanku annabi ce ko ba shi shawarar manzon Allah ke. in kun ki wallahi abin da zai biyo za ku tuna sai da sai Allah ya jarrabe ku iya da ya tsale sai haƙuri ya ci gaba kuma yana ɗinki yana samu abin hannunsa tela ne kuma ya sai bi ne kama ya sai bi ba shi da kuɗi sai ga wani ɗan birni ubansa mai kuɗi shi mai kuɗi yau ya zo da wannan mota gobe ya zo da wannan mota jibi ya zo da wannan mota shabda ku sai irin wadda kika gani takalmi ɗan dubai hula ƴar na ce Duk ya tafi da imanin aka ce ya zai shirya ya fito ya je dubai allahu akbar akwati goma sha biyu ya fito ɗaya ma wani ɗan shi kudin kuke cewa gwalagwalai ne kawai aka zubo mata a ciki warware farkoki ɗan kunne wata tsiya wata tsiya aka ciki ya kawo ya zube mata aka salatu amma imanin su kenan amanna bihi kullu min inda rabbina aka fice kan Allah ya ce mace shi haka uwar ta sun yi sa'a saura wata shida a ɗaura aure sai da yake da babu ta umma dan Allah ina so mu je da wanke gidan wani aboki na matarsa tana taimun gori na ƙin aure ta zo ta zo da rin aura sai ta gaya ba wani aure gani ba mai ku je amma ku dawo da wuri kafin da gari ba sai ku dawo ta ga da ta mota ta sha eji ta sha raba shi kuma ce ya haɗa baki da abokin nasa sai tura matarsa unguwa a ranar suka je suka shiga ya zai kunna musu talabijin suka dauna a falin yace da zai zai kira wata ta shiga nan makwabta yana fita sai kulle gida da kwaɗo wallahi shi kuma saurayin da wayo da wayo har sai da ya zo kan kujerar da take zaune yarinya mai mutunci sai ɗauki hannunsa sai ɗora a kafaɗa ta haka sai ta ji ba daɗi ba wanda ya taɓa mata haka duk duniya sai ta ce da Allah ta bari oosaray baashaa soo nahanin ninkaad masadalawni niiqniidadan ooreyti baashaa qawnaataanay kadaa kadaa niidaasi haka watajaamisi da haka dai sai da yaudare ta yi lalata da ita wal iyazu billah wannan haɗuwar da suka yi sau ɗaya tas ashe an samu tsirago daga Allah an samu juna biyu ba ruwan Allah jarabawa tun da an bar Allah ko sai an shiga wani yanayi an ce ustadu ko an ce ya ce bi to ga abin da ya biyo baya yarinya saura wata shida ɗaura aure alawan suka fara bayyana uwar ta kira wata ta ce ke wai ke faruwa ne aka je asibiti aka yi tsakanin aka yi wata tsiya aka ta yarinya tana da juna biyu wato ta faɗi take bayan ta farfaɗo take likita a sake bincike ne aka ce wallahi sakamakon nan aka turki yarinya me ya faru zan shi hakan ta faru ta ce wallahi rin da ya zo ɗauke ni nan shi gashi shi aka biya aka kira wanki sai ta an masa sharri za a ba shi yarinya da ciki sai da aka shi ba zai da bakara zai kai sai an dawo mishi da kuɗinsa sai an yi kare sai an yi kare kuma wallahi yana da kuɗi sai da ya jari ya karbi kayansa ya barta wannan shi ne abin da annabi ya faɗa ƙarara da haka muna faɗin waɗannan labarai ne saboda iyaye mata don sa hankalta ba wai don aji ko a yi salati ba ki zama mai hankali ke ma budurwar ki zama mai hankali maza yanzu ba su da kirki wallahi ba kowa ne aure a gaban ba kuma in kika yi zama miji ya taba mutuncin ki sai da zai aure ki ba wannan ki tabbatar da haka duk yadda ya kai ga son ki kina son sa wallahi karki yadda kuma zai yaudara ki zai ya iya zaƙin baki ya iya kaza yin ba kai ba rubiya ya wato ki ya marerin zuciya ta ya wa duk wannan ƙarya ne wallahi a zo a yi aure inda gaske ne je ka kira iyayenka su zo zo a yi magana ko ba ka bane amma ke ɗanta ɗin nan haramun ne wannan annabi ne bayan Allah ne mutanen da amma shiga abin da ya faru a zamanin sahabbai ma zamanin sai na umar sai na umar kuma ba fata zamanin kirki zamanin mutunci wata mata ta taɓa kiran wani saurayi har gidanta wal jigilar. billah irin waɗannan abubuwa ta nemi lalle na nufiya ya kanci da ita sai samu yi sai ya so na yadda babu laifi amma ki bani ban ɗaki in yi wanka ki kuma in na wanka kika bani turare na sa ko me zai biyo sai kace ga ban ɗaki mai shiga kai wanka da ya shiga sai ya kashi ya ɗauki kashin da wani nufin bikinta da shi ya yi fata-fata da kashi sai fito yana dariya sai ta ce mahaukaci na dauko su ba hannun lari ba mu da mata hanya ya fita ya ce ba haka ne ba haka banne ba wallahi da ya je gida ya wanka Allahu akbar duk inda ya je kanshi yake yi kamar ya sa turare ban goma bai sa turare ba amma duk inda ya shiga ya yake har ya mutu bai daina kanshi ba sakamakon Allah nan in ka fi tsoron Allah ba abinda da Allah ba zai ma ba amma ka saba wa Allah kwarjini ya mutu mutunci ya tafi na ruwa ma'ul ma'ul wata har gurin Allah mutuncinka ya zube wallahi ita wannan shahawa da ake gani jarabawa su so ake ka ajiye ta gurin da ya dace Allah bai hana mishi aya ba amma yana son guri mai tsafta harka mai tsafta harka mai ma'ana ba wani abu da Allah haramta sai da ya zaɓa mana halak malak amma ba mutunci ba ne zunawar iyazu billah tana rusa mutunci tana kawo talauci wallahi ko ka tuba ko kin tuba duk furda namijin na ya ganke zai ganke da mutunci zai ganka da mutunci kai ko ta ta yi aure ta haihu ta samu yaya in ya ga yayanta yake kalla wannan yana san uwarsu uwarsu kaza kaza kaza kila ma zai bada labarin uwarki ba ki san yi kaza da uwarta kaza kaza shi ba su ji ba ruwansa ba ruwansa wa karki taba yadda karka taba yadda karki yadda duk wani saurayi ko ne zai ce za mu ɗauke ta za mu je shafara za mu je sufi za mu je ɗan koli za mu je duk shagunan nan da supermarket wallahi ki taba yadda ba mana ko ko ko ko ice cream ba na so a so mata ballantana ta ba ba inda za ta ji kun ga labarin abin da ya faru da azumin ne a kawo wata yarinya ta fito ta hajji da an yi mata fade a kawo nan fa kawo tisa mata a tisa mata sadaka wallahi wallahi an mata fade samari suka kai ta haɗa su sai wajen shida kuma ne ya fito da ita ta hajji a wannan kwanakin ta hajji yau kwana hudu a wannan zamani da azumi da ramadan an fito neman lailatul qadr to wannan wani irin rayuwa mun shiga wannan shi ne tsarin musulunci kar ma a keɓantar Allah da yadda ba daidai da aikin haji annabi ya ce a malamai suka ce ba a yadda mace ta bi aikin haji ba sai da muharram nisa kar ta yi tafiyar kwana ɗaya da yini sai da muharraminta aikin hajjima an ɗauke mata sai da mijinta yayanta kaninta ɗan uwanta kullum suna tare sannan ta aikin hajji ba wai yawo ba a zamanin yau ne za ki ga yar kasuwa ta tafi dubai wata guda ita kada ta zo ta kama ɗaki wai ta tafi faro kaya a dubai mijinta yana gidan ko iyayenka sun yarda su je ko mutum ya je ɗauko yarinyarsa daga maiduguri ko daga ina ne ko daga kaza ya kawo ta nan ko kai ka ɗauki yarka ka kai ta yi university a maiduguri ka je ta kama ɗaki a can ko ka kai ta Zariya ko ka kai ta abuja dodon da sunan za ta karatu karatun jami'a tana da yanci ita kadai ce ta zo nan jan ta kama ɗaki ita kadai ina babanta yana san abuja ita kuma ta zo karatu na tana ina na tana can tana karatu a biyu ce Allahu akbar yarinya ya yi shekara talatin ashirin da biyar ba dangin uwa ba dangin uba na ake so ta iya turanci da littafi ko an kawo ta kada Allah ya nuna mana irin wannan rana a kan ƴaƴan wallahi sai dan ba za ta iya turancin ba sai dan ba za ta iya lissafin ba ta koyi larabci da qur'ani ya isa in dai sai ta yi wannan larabci da Allah ko ko ne ba na so ta sani in dai sai ta yi wannan ta karanta qur'ani ta haddace ta shiga kabari ya mata amfani ya ce to annabi yusuf يتي معاذ الله الله يسهلني يتي أعوذ بالله إنه ربي من جبال هسا ينا نفهم مدينك أحسن مصواي يا كيف تمطينا يا كيف تقولون زمانا يا متنتاني يا كرماني با أبن دبيمون با إنه لا يسلح الظالمون الظالمين ما تكون أمانا والله درست مسرع ولقد همت به قال انتظر ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي نعم كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء نعم إنه من عبادنا المخلصين ولقد همت به اذا جئت فاهم متدشي وهم بها ya himmatu da ita laula an ra'a burhana rabbi ba dan ya ga hujjojin ubangijinsa ba kazalika linasrifa an hujjojin kamar haka Allah yake don mu kautar masa da mummunan abu wal fasha da alfasha irin ta zina innahu min ibadina al-mukhlasin lalle Yusuf yana daga cikin bayan mu tsarkaka wanda muka tsamar da Allah ka tsamar da mu to wannan aya malamai sun tattauna akan ta ita ma ta himmatu da shi ya himmatu da ita wala kada hammat bihi wa hamma biha wasu malamai suka ce ma'ana hammat bihi ita ta jarabtu da shi shi kuma wa hamma biha shi ma ya so hakan amma saboda tsoron Allah hakan ba ta faru ba tunda a can baya ce ma'azallah ya nuna cewa bai amsa mata da bukatarsa ba <coughs> wa hamma biha wasu ka ce a hammat bihi wa hamma biha ya himmatu da ita akan ya buge ta ko ya dake ta sai tuna shugabarsa ce mai gidansa ce bai kamata ya dake ta ba wasu ka ce wa hamma biha ya himmatu akan cewa wato duk kokarin da zai yi ya zanto ya kare kansa ba don ya ga hujjar ubangijinsa da hujjar a nan wasu ka ce ya ga jibrilu ne ne masa magana sai karka yadda karka yadda jibrilu ne ni da na zo na zauna da kai a gidan a cikin rijiya wasu ka ce surar ubansa aka Allah ya nuna masa yake ganin sa babansa yana cizon yatsa yana cewa kan Allahu akbar saboda mummunan abu ne wasu na cewa kuma wato abubuwa da dama malamai sun fara cikin malaman tafsir amma dai hakikatan ya ga hujja da ubangijinsa da ta nuna masa wasu na ta ya ga aya ne a jikin bango ana wala ta ɗarabi zina ta kana fahishatan wa matatan wa a sabila kar ka kusanci zina sai da haka ta faru da annabin Allah sauran mutanen ba zai aula su rika kiyaye waɗannan abubuwa annabin Allah kuma kar ku manta fa bayan ya ci ce a'udhu billahi ya ruba a guje ko bai rera a guje ba ya dinga a guje da aka in ka ce a'udhu billahi ma sai ta hada da gudu ka bar gudu <laughs> dan da ya ringa a guje ta rika binta yana buɗe sakata tana binsa har ta kasar ƙarshe ashe mai gida ma ya dawo ya buɗe kofa zai shiga sai ga shi a saurin kamar da za mu zo mu ji aya ta gaba nan gaba insha Allah zuwa ranar alhamis an ce gaba akwai lacca wadda malam muhammad bin usman zai zo jibi ma akwai lasta rana alamis kuma sai mu rufe insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace ga wata takarda zan karanta muku kuje malam ka faɗi abin da ba mu ji daɗi ba a kan mu mu ɗan mai dogaro kuma jarabawa ce Allah ya saukar mana kuma 'yan kano da kake magana ba ku wuce Allah ya zarrabe ku ba ka zage mu kuma ka zage iyayenmu malam ka kira mu da mazinata alhali duk wata zina da maɗigo da luwaɗi kaf wato a kaf faɗin najeriya babu kamar kano kuma kowa ya shaida an yi musu stamfin akan haka amma mu kullum addu'a muke Allah ya shirye su abin da kake mana fata a kai Allah ya kare muka huta lafiya <laughs> wato tarama kenan tafi da tsara ma hanyar ke kenan yawa amma dai da farko muna ba su haƙuri ba garin ake aibatawa ba shi ba a tuwa da gari kuma duk sanda aka yi magana ba ana nufin kowa da kowa ba ana nufin abin da galiban yakan faru ne ina fata an gane ba wai da iyayenki ake ko ke karki ba a'a ana magana ne akan abin da ya fi shahara kowane gari za ki ga akwai abubuwan da suka fi shahara da su amma ba manufar mu yan ko sun mutuncin su ba wallahi ba shi ne manufar mu ba sai da haka muna ba su haƙuri muna ƙara ba su haƙuri cewa in Allah ya yarda sai matar kirki ce iyayen ma na kirki ne kakannin ma na kirki ne to ba ana nufin cewa duk gaba da yan maiduguri ba magana muke cewa galiban wayan wa da suke faruwa saban Allah yana janyo su ko ba ya janyo su kuma aka ce sun shahara da waɗannan abubuwa ba wai har yanzu muke magana ba wannan bala'in da Allah ya kawo musu na kashe-kashe watakila sakamakon abin da suka rika faruwa ne yawa amma muna ba ta bai haƙuri don yi da baki Allah ya gyara mu baki daya na wa alaikum assalam wannan suna ta assalamu mu ne yar na ba a raba gado ba har babban yayarsu ita ma bayan eh, tara babban yayansu babban yayansu ba na yakin kenan wace su ah. iyayen ne yar ba a raba gado ba babban yayansu ita ma tara da yaran ke ne eh, cikin 'ya'yan wanda ya rasu kenan bayan ta rasu da shekara uku sai mijinta shi ma ya rasu to yanzu 'ya'yan mijin nata nata ya suka zo suka ce su yana da gado gadon yayar wato ita wacce ke rubuta su yana da gadon baban wannan yayar kuma ba a raba ba ga shi ita ma ya samu tana da gadon mahaifinmu malam don allah a yi mana tsarin bayani na gaya wa mahaifiyarmu 'ya'yan mijin yayanmu sun fi mu gaskiya amma ko wasu daga cikin yan uwa suke cewa za a yaya a yi su ce suna da gane mahaifinmu don allah a yi mana bayani domin na fahimtar da mahaifirin to na farko dai kuskure ne a ce mutum ya mutu a jira ga gado mutum ya mutu mutanen da na taɓa gaya mutu mutu idan mutum ya mutu mace tana tuka tuwo tsayawa ta ke da tuka tuwa an kasa mijinta a filin yaki ne a ina ne ya rasu sai ta ce wannan tuwon kawai ya zama na maza da don mai gidan mai kawo ko in ta ci gaba da tukawa ya zai tare da shi wannan tumini wannan rubu'i wannan nufi wannan kaza sai da yaddar magadan gaba ɗan in sun ce a ci gaba da tuka kuwan a raba shi a ci ina kuma ga sauran dukiya A alayya ta hal haramun ne a ja lokaci laifi ne don wani ma zai iya mutuwa daga wanda ya ci gaba kamar da wani ya shekara uku har shekara goma ana yi ba a raba gado ba sama da haka wannan kuskure ne wannan zaman makokin da ake yi ya zanto maganar gadon ake son kada ta an yi sauri ai kaza kaza ba wani maganar sauri ba a kan zai faru ba an zama idan da an raba an bai 'ya'yan wata babbar su ko tana da aure ko ba ta da aure an ba ta ta zo ga su ta mutu tabbata mijinta yana da gadon ta ko ba su da gadon yana da gado na masu su shi ne mai zai karba rubu'in ba nufi ba tunda tana da yaya ko yana da rubu'i wani obafo to idan ya karbi wani obafo bayan an fitar da nata ya karbi wani obafo to kuma za su gaji sai na ƴaƴan mijin kenan ko su ne maganar da suke yanzu baban nasu ne ya rasu ba baban ya rasu an yi shi fara to kin gani to ta hada akwai gadon uwa da suke magana ta wannan gaskiya ne inda ita ma yar mamacin ce sai da kai yanzu a da ya zama wajibi a raba wancan gado har da wancan da ta da yayar ku kenan idan aka raba da ita komai da komai ka samu sai a ce yanzu su magadanta sai a ce to akwai mijinta idan ta tana nan ko ita ma tana da gadanta idan ɗan uwanta suna nan abin da ya rabu su ma kuma suna da gado an fitar da ragon miji an fitar da ragon uwa ko an yan uwanta misali kuma suna da gadonsa da wannan ka'ida ta musulunci bai kamata a rika jan gado yana kaiwa wannan yanayin ba na'am ni ce ina fama da lalurar basir idan ina sallah sai da rika jin kamar na yi hoto irin a kamar ta yi hoto malam ya ya sallar na wasu babu laifi mutum zai ci gaba da sallah zai zama kamar mai salsul bauli mai yayyan fitari ko makamacin wannan iyaka duk lokacin sallah mutum ya alwala ko ya biya nan kar ya daina insha Allah babu wani matsala wannan kuma cewa take malam wata ta ce da saurayinta sai suke magana take so ya bata kuɗi sai ya bata dala to dai ba ta sai ke cewa amma ba ba ta yi a matsayin sadaki to abokin su yana nan sai ya ce shi ya zama shi ne shaida tsakanin su ita ma take ta yarda ta karba a matsayin sadakin ya ce ya ba ta wato a nan dai suka kalla alƙawarin kamar sun yi aure ne to shi daga baya sai yake bin abin sai ta kuma take ganin sai take nuna mata cewa kamar ko da wasa take shi kuma sai yake ƙarya take ba daga ba babu maganar wasa shi daga cikin to wai a matsayin wannan auren da ta kulla hauka ne hauka ne amma ba a sauro ba sunansa hauka da annabi yake abubuwa guda uku babu wasa a cikin su da aure da sake da kone a wata riwaya da yantawa ana magana ne da waliyai ai tana da waliyai ko daga sama ta fado waye walinta walinta ne yake na baka kace na karba ga sadaki na karba na wanke ya ce aure ya kullu amma kai da ita dan ta ce ga ya na ce ga sadaki yake to na karba to ita ta ba da kanta tunan zai yi mata ta ba da kanta komai girmanta komai shekarunta komai matsayinta sai an samu waliyin da zai gada ita a musulunci annabi ya ce lani ka ha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahida adlin duk garin nan sun taru su zama shaida ko ne ba ta aure bai ba sai an nemo walinta babanta ko wanda babanta ya wakilta ko in babbar mace ce tana da ɗa wanda yake ya isa ya zama baligi zai iya aure da mahaifiyarsa annabi ya ce idan mace ba ta da wali to sai dai sarki ko gwamna ko dagatan unguwa su ce ni ne walinka na ba da ita amma a titi kin zaba wani yanya wuri a titi na musulunci sai ya ba ta dala to faris tsala ya ba ta ne dala kuma dala ita ce ta aure ba wani magana a wuri sai da ka ba wuri ba ne kawai wasa suke na'am Uh, gobe insha Allah ba tafsir ce lasa wanda malam Muhammad bin Usman babban limami na sallatin sahaba kungila zai gabata ka san lasa duniya ba matabbata ba ce Allah ya kai mu Allah ya ba mu zuwa da yasa sai kuma bibi akwai malam Muhammad da duk shi ma zai gabatar da saka insha assalamu alaikum نعم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين